yanzu haka dai tuni talaka a jihar adama suka fara koka da abin da su kira halin ko in kulan da suke zargin shugabannin jihar ke nunawa na ci gaba da ɗebe iyalansu suna ficewa kamar da yadda bayanai ma ke nunawa wasu kusoshin gwamnati da manyan siyasa ja kai har ma da sarakunan iyayen al'umma tuni fa suka fara kwashe iyalan suna ficewa biyo bayan kwace garin mobi da yan kungiyar ta boko haram suka yi fiye da mako guda to kwashin ma mai jama'a ke cewa ne game da ficewan da manyan jihar ke yi to abun takaici ne gaskiya a wannan lokacin da ake ya kamata ce su manyan su ne suke zuwa suna taimaka mutane da suka shiga cikin bugun matsayi kuma sai a ce wai gashi yau mutane sun sun kama hanya sun kaga abun da yake nuna mai shine wannan ba shugabanci a kasar nan wanda kuma kowa kansa ya sani a lokacin da talakawa suna neman abincin da za su ci nan inda za su sa kansu amma mutane zo da manyan-manyan jiragen sama sun fitar da iyalinsu da 'ya'yansu. sunana muhammad hassan os ba sa kyauta talakan kasar nan ba saboda idan duk lokacin da aka ce maka su gaba ya bar gari to matakali ina talaka zai je dama su gabanin su ne mai su faɗaka je sun bar gari dole su rikitarwa talaka hankali. to sai dai kuma duk da wannan hali shi ko sarkin mobi alhaji abubakar isa ahmadu yunkuri ma na komawa garin duk kuwa da cewa yanzu garin na hannun yan boko haram da matuni suka sauya wa garin suna ya koma madinatul islam. gaskiya na ji daɗi saboda ya nuna cewa shi mutum ne mai san talakawansa kuma a kan talakawansa zai iya sai da ransa shi sarki mubidin wanda kuma akasarin wasu da muke gani ba sa iya irin wannan ce ya yi kokari ya koma abin da mahaifarsa wanda na yake mulki abin da aka hana shi da ya koma amma wannan kokarin da yunkurin da yayi na komawa yana nuna cewa shi mutum ne wanda yake son al'ummarsa wanda kuma yake son talakawansa wanda kuma zai iya sai da ransa akan jama'ansa ya zuwa yanzu dai rahotanni na cewa tuni har an fara bude shaguna a wasu sangarin mobin yayin da su ko yan boko haram ke ci gaba da kafa daular su a garin mubi a komai koma normal ana nan ana cin kasuwa da su wallahi sun ga sun karbe mubi kam yau an ca sun soma aiwatar da shari'a eh an fara har an yanke hannayen wasu jiya me yasa aka yanke ana yin su saboda sun yi sata sun sace sace ne shi yasa suka ce to za su yi musu hukuncin shari'a a bayyana jama'a suka yi babu bayan da suka aikata ne sai suka fito da su fili sun nuna su a kofar sarki a kofar sarki wa ke gidan sarki yanzu su ne suke gudanar da harkoki a can suna raba talaka abin sun ce kowa je bude shago wanda bai ja bude shago ba za su fasa shagon sun tara yan mata a mubi suke kowane mace wanda ta kai aure budurwa ba ta aure ba za a aura da ita a akan sadaki dubu biyu sannan kuma sun ba da wa'adi kan cewa duk mutumin da ya fara shagonsa sati daya bai kawo ba zai ya zama nasu sun ba da wa'adi gidajen mutane eh, duk wanda bai fita ba eh, kwana uku suka bayar duk wanda bai dawo ba ya zama nasu kaga wannan abubuwan suna so su kasance na duka garin mubi fada fada da sauransu a cikin wannan. To sai dai kuma ga mutane irin su Alhaji Bako Ali Gwani da ke zama shugaban kungiyar nan ta matasa 'yan kato da guwara wato civilian JTF a jihar Adamawa na fa ganin lokaci da jama'a za su tashi su taimaka wajen yaki da masu tada kai bayan. Matasan Adamawa abin da za mu gaya musu su zo su mara mana baya mutuwa fa ɗaya ne lokacin nan shine mudun da ba gare mu ba ma mun yi niyan kare kasar nan balle su garin su da haka lokaci ne wanda iyayen su za su ci riban su shine lokacin da baka so ka ga iyayenka a cikin wani mahuwacin hali to shine lokacin da zaka bada gudunmawa ka jininka ka bayar akan kasanka da iyayenka da kannenka wanda karfinka tunda ya kai ka zo ka yi wannan aikin insha Allah shine aikin Allah ba wani aikin Allah da yafi wannan wanda za ka ceto mutane Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya